Goro. Matanka ta sauka lafiya. Ta dai sauka lafiya ko? Eh, lafiya To me aka samu? Namiji. Allah ya raya. Sunansa Buhari. A tun yanzu ka raɗa mai. Yara tun yanzu ai musulunci ne tana da haka. Ana ma aihuwa ka bar wasiya. Ko da ta Allah za ta kasance ga abin da ka bari a sawa ɗanka ko ƴarka. Ina jina? Sunan yaro Buhari. a ai babban arziki da aka auna ba ta aiwa asibiti ba Allah kuma ya sauke ta lafiya ina ta adda Allah ya sauke ta lafiya a cikin gida kai alhamdulillah wannan abu ya mun daɗi Allah ya raya Buhari Allah ya raya Buhari a ba zan yi ƙasa abu yau ba ki koma daga ciki dole in fita bakin tasha in je wajen malam tako a samu abin yanka shinkafa da za ta ba nan gidan a kawo yau ki je ki ciki tab addu'ar da nake Allah ka bada da namiji Allah ka bada namiji kuma Allah ya amsa Allah ya raya Buhari Allah ya raya Buhari tab da ba ku da jahilai sun yawa Allah ya mu ƙara ci gaba da cin darajar manzo sallallahu alaihi wasallam saurin da nake yi zan je gidan rara matarsa ce ta haihu alhamdulillah eh. rara damu nan Allah sarki Iko Allah. Masa hudu ba, masa addu'a. Allah sarki. Allah shiraya. Namiji ne? Allahu akbar. Allah sarki. Allah shiraya. To malam, na gode malam. Allah. Na ji inuwa taka da sai. Malam, ai nan nake makewa. Idan na je na yi roƙona na ɗan tarkato sai in zo na in yi lissafi. soke to gashi kuma na samu karuwa Allah ya kyauta har har ta kama yake da roko to malam ba da wani bari yake da roko ba roƙon Allah ba gwanda mu da aje to ka fi son mu je mu rinka jagaliya ko mu faka mu ce ga mu nan mun zo ni ne wani ai gwanda a san mutum a san cinikin sa to kaga malam ya bani fa ya bani sakin ansa shi bai sani ba yanzu na ce zan bi shi mu tafi tare sai ya je min fancale ya hana ni ma in kada kalangun nan ballanta na kuma in sa wannan bakin nawa in fara kirawo kuɗi zaga zan yi bayan ya riga ya gama taya shi murna ni ma zan je in taya shi murna in yagi abin da zan yaga. Eh, rukun babban motsi gida kan babban dutse annan gwana sun buga da kai sun barka. Eh, ka gana Buhari to don zalunci. eh Allah taimake ka Allah ƙara ma mai taba ai na tsaye da kai ko ai na tsaya ne ma yawa ba na buƙatar jin wannan kidan kana wannan kidan ai sai ka birkita min jariri amma baka sauraron rediyo ƙarar rediyo daban wannan kaɗe-kaɗen kuma da zai birkita min ɗa daban ba na son abin da daga ma hankalin yaro ikon Allah da me zan ji ikon Allah ai mu duk inda ka gama farin ciki ne yake kawo bakin ciki ko sai zai mu zo mu yi maka jaje labari na ji an maka haihuwa yau kuma suna na ce to bari in zo in ci arziki in bar arziki a mazauninsa ah! da ka ci labari in kai ajiya Allah ya raya da na fi jin daɗi ba ka zo min ka daga mu hankali kai ta daga dole ai an nuna duniya an mun aiwa a kai na ka fara yi kai abin barin ciki ne ba abu ba na ka kaɗe dan a bashi kawai yadda ka zo da murnan ka na gode Allah ya saka Allah ya tishe mu Allah shi raya Buhari amin eh don garin nan yayin da ake kiran gidan da aka samu za a sa masa buhari kai ma ka kai kyakkyawan tunani allah ya raya buhari na buhari dodon zalunci gajere mai dogon arziki eh gajere kowa raina kowa raina gajere bai taka kunama ba ne eh. ah, na gode waran dakatar da kai a maganar duka na ji daɗi da ka zo ka taya ni murna ko to allah ya raka taki gona ta farin ciki na zo taya ka to ka zo ka taya ni farin ciki ina ce ma ai farin cikin da ka taya ni shi yasa na godiya to yanzu ba ni dai wani abu saboda ka ka addu'an ta faɗi ƙasa ba ah, in dai addu'a ne tunani ko ka yi dan in baka wani abu to ka riƙe addu'ar ka yadda ka zo haka za ka koma lallai na haɗa da danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa